Dr. Hafsat Abdullahi Umar Ganduje wadda ta samu wakilcin kwamishin al'amuran mata ta jiha Hajiya Yarda da Mekana Abdullahi Bici ta bayyana cewa taron jin ra'ayoyin jama'ar zai taimakawa gidauniyar wajen bullowa da wasu ƙarin hanyoyi da nufin taimakawa marasa ƙarfi a cikin al'umma. Dr. Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta bayyana cewa al'ummomin yankunan ƙananan hukumomi guda bakwai wanda su hada da mai masaukin baki wudil da gaya da ajingi da albasu da garko da sumaila da takai su ne za su amfana daga abin alkhairin inda ta kara da cewa ya zuwa yanzu sama da mutane dubu goma sha takwas sun amfana da wannan shiri na kula da lafiya na gidauniyar ganduje a fadin jihar nan mai ɗakin gwamnan jihar ta gode wa al'ummar jihar kano bisa rashin gajiyawarsu wajen nuna bayar da goyon baya da haɗin kai ga gwamnati mai ci wanda ta bayyana a matsayin sirrin da ya haifar da samar da kyawawan shirye-shirye da tsare-tsare waɗanda gwamnatin jiha ke gudanar da su da nufin ciyar da jihar nan gaba. mai girma dr hamsad abdullahi umar ganduje tana cewa na farko dai tana jinjina a gare ku tana kuma mika godiya ta musamman ga al'ummar jihar kano gaba daya musamman waɗanda suka taru a wannan guri a sakamakon irin kyakkyawar gudunmawa da shawarwari da fahimta da goyon baya da ake ba wa wannan gwamnati ta mai girma zababben gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje a nasa bangaren kwamishinan lafiya na jiha dr kabiru ibrahim getso ya jaddada aniyar gwamnati wajen bunƙasa harkokin kula da lafiya a faɗin jihar nan Dr. Kabiru Ibrahim Getsu ya ƙara da cewa gwamnati ta sayi bayarakin kula da lafiya tare da rarraba su a asibitoci da kuma kayayyakin aikin kula da lafiya da magunguna wanda kuɗin ya kai na miliyoyin naira. ya sanar da cewa ya zuwa yanzu an gyara asibitoci tare da daga darajar su kimanin guda 120 a jihar nan inda halin yanzu kuma ake ci gaba da gina wasu da jaddada aniyar gwamnati na ci gaba da aiki da kuma bayar da agaji domin cimma burin da aka sanya a gaba a wannan bangare. jama'a take na ta jawabin manajan darakta ta gidan talabijin na abakar rimi hajiya sa'a ibrahim ta taya gidauniyar ta kula da lafiya ta ganduja foundation murna bisa samun nasarar gudanar da aikin inda ta yi alkawarin ci gaba da bayar da cikakkiyar gudunmawa ta bangaren yada labarai ga ayyukan gidauniyar da ma sauran ayyukan gwamnati da nufin cimma burin da aka sanya a gaba. kuma ni a cikin abin da zan kara a nan shi ne kamar yadda na kan faɗa kafafen yada labarai su ne abokan tafiya domin duk yadda muryoyinmu suke sai an kara da kafafen yada labarai muryoyinmu za su kara amo to muna ba da kara tabbaci da kamishina ta mata da sauran uwan mata da suke nan gurin cewa stv eh, tana maraba da ku a koyaushe nura ahmad dakata ɗauke da rahoton